وما يزيدهم إلا نورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسرورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وضرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم سفورا نحن أعلم بما يسرون صلى على النبي الكريم يستمعون إليك وإن نجوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اسنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم أنت عفو تهب العفو فاعف عنا اللهم أنت عفو كريم تهب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والجنى والمغفرة سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يردين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدي وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناها عليهما وإن أردتم أن تسترجئوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da wannan yammaci insha Allah kamar da muka saba za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani jiya mun tsaya a aya ta 200 a cikin wannan sura suratul baqara 232 kuma muna magana akan abubuwan ta tsaya ta muna magana akan abubuwan da suka shafi saki da kuma hukunce-hukuncen saki yau insha Allah za mu tashi aya ta 233 a cikin wannan sura ta suratul bakara ita kuma za ta dauke mu da kai mu zuwa ga wani hukunci mai zaman kansa wanda yake faruwa kullum a cikin al'ummar musulmi wanda yake dan fara da wancan harka ta saki din shine harkar ta shafi reno wane ne zai reni yaro kuma wa hukuncin da shi yake a kansa Allah maɗaukaki zarki na cewa bismillahir rahmanir rahim wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a wa alal al-mawlid lahu rizquhunna kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضئوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير وانا آية tsawo hakan nan duka ta kunshi wannan hukunce-hukuncen shayar da yaro karami kuma abu ne mai muhimmanci a cikin al'umma musulmi don haka za mu dan buɗe da bayani a kan sa gwargwadon abin da ya sauka insha Allah ta'ala Allah madaukakin sake na cewa walwali datu yurdina auladahunna lalle iyaye mata wajibi ne a kansu su shayar da 'ya'yansu ƙanana haulaini kamilaini shekaru guda biyu cikakku amma wannan liman arada an yutimma raba'a ga duk wanda yake nufin wato kinan ya cika shayarwa ana son da a bashi shayarwa wanda take kammalalliya ba na kasashiya ba idan za a yi haka alal maulid lahu hunna wanda aka haifa masanto shine zai ke da ɗauniyar ciyar da su ita matar da ɗan nan wace su wata hunna da kuma tuturtar da ita matan da ɗan bil ma'arufi ta hanyar alhairi gwargwadon wata kenan abin da ya samu la tukallafu nafsu illa wasaha kuma Allah ba zai dora wa rai wani nauyi ba ba ce wanda rai ɗin za ta iya da haka idan ya zama kan cewa kullun naira dubu goma za ka iya ba su. allah ba zai kallafa maka dubu dari ba in ya zama dubu daya za ka iya bayarwa allah ba zai kallafa maka dubu goma ba latu kallafu nafsun babu ran da za a ɗora mata wani nauyi illa wasu a face ikon ta abin da take da iyawa sannan sai ya ce latu tu daru walidatun bi waladiha kada kuma a cutar da mahaifiya a dalilin ɗanta ba ta haifi ɗa ba ta ce ba za ta shayar da shi ba ko kuma ta ce sai ta kaza kaza kaza da sauransu ta kafa wasu sharuɗa sai ya zama a dalilin haifuwar ɗan nata kuma a cuce ta a kallafa mata abin da kuma ya fi ƙarfinta to kar a yi haka wala mauludin lahu bi waladihi shi ma wanda aka haifa masa ɗan to kar a cutar da shi eh ba dai kun rabu ba ka sake ta ta tafi to ta je ta haifu saboda haka kullun naira dubu hamsin ne kullum dubu kaza ne sai ka kawo a je a hada baki da alkali alkali ya dora maka haka ya ce ba haka ba zai kama ka ya daure ka a dalilin danka a kama ka a kulle ka a tura ka kurkuku kaga an cutar da kai kenan Allah madaukakin sarki ce kar a yi haka la tudaru walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi kar a cutar da uwa saboda ta haifi dan ya zama ka hana ta komai duk dan abin da ake dan naman da ake saya na satin makaki dan suturan kaki kunun kanwan da za ta sha kaki ka cutar da ita a dalilin dan ta haifa aka ce kar a yi haka kuma kai ma amma kar a cutar da kai walal warisi mithil zalik wa haka kuma wanda zai ci gadon zai dauki ɗawainiyar shi ma misalin wannan za a dora masa abin wato kenan zai iya ɗauka ba za a kallafa masa abin da ya fi karfinsa ba fa yana rada fisala da uwa da uba duk lokacin da suka yi nufin za su yayi ɗansu an taradin abisa yarjejeniya ita ta yarda shi ya yarda nan a sama Allah maɗaukakin sarki ce su yaye shi haulaini kamilaini shekaru biyu cikakku wata ashirin da hudu to amma da uwar da uban sai suka yi itifaki cewa ɗannan ya kamata a yaye shi a wata ashirin kaga yayi hasaran wata hudu ko amma sun yi haka ne an taradin minhuma da yarjejeniya a tsakanin su uwar ma haka take gani yadda dace uban ma haka da yake da gani wata shawarin da kuma shawara tsakanin su saboda wata matsala da aka hanga ma dan ko suka hanga ma uwar ko kuma maslaha da aka hanga ma al'amarin gaba sa to in haka ne ya faru fala juna alaihi ma babu laifi a gare su uwar ba ta yi laifi ba uban ba ta yi laifi ba duk da cewa qur'ani ya ce su shi shekara biyu cikakku yanzu sai suka ce za su rene shi iyaka wata 20 ko wata 19 ko kuma abin da ya kama da hakan da Allah bar da kuhin sace inda abisa bisa na aka yi wato nan babu wani matsala aka wai na ratun an tasardi wa aladakum idan kuma da kai uban dan da uwar kuka shawarar cewa dan nan a bayar da shi a wata mace ta shayar da shi kun yadda akan hakan nan saboda wani dalili dalili irin naku ko kada misali a ce an haifi dan da wata biyu sai wata sake daukan ciki kaga za a samu matsala to saboda lafiyar na cikin sai aka ce to da a dauke shi a bada shi wata mace ta shayar da shi ko kuma saboda dabarun yaki irin na rayuwa cewa akai dan kauye ya sha wahalar kauye ya dawo da sauransu don ya zama ba malalaci ba ya zama jarumi ya zama zai iya aikin wahala tun farko sai kuwa shawara akan haka ko tasarru wa ladakun nan ma Allah madaukakin zake ce fala junaha alaikum wallahi babu laifi akan ku idza sallamtum ma ataytum bil ma'ruf idan wannan da kuka kai mata shayarwar kun ba ta hakkin ta tare da alkhairi eh duk wata za mu rika baki naira dubu biyu to inda za ku na bata dubu biyun nan ba tare da tauye mata haƙƙi ba Allah maɗaukakin sarki ce babu wani laifi akan wannan wattaqullahu ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah ku cewa lalle Allah maɗaukakin sarki basirun mai gani ne bi mata maluna da duk abin da kuke aikatawa babu abin da za ku aikatawa za ku aikata wanda yake wato kenan ba a cikin ilimin Allah maɗaukakin sarki yake ba to anan a dunkule kenan za mu yi aro kaɗan za mu karɓi wasu bayanai a cikin rawa'i'ul bayan fi tafsir ayatul ahkam na babban malami aliyu sabuni wanda muke karanta sa wanda mai sunan wata tafasir akwai wani tafi da ya sunan rawa'i'ul ahkam fi tafsir rawa'i'ul bayan fi tafsir ayatul ahkam za mu ɗan tsakuro na abu a ciki kaɗan ɗan bayanin da yi da suke masu kyau ya fitar da hukunce-hukunce da hikimomi wato kenan dangane da wannan aya ɗin alhukumar awwal hukunci na farko ya yi magana ne a kan abin da ake nufi da alwalidat fi ayatul karima wannan aya da muka ta fara da walwalidatu Yurdi Aula da Hunna, in an ce walidatu me ake nufi da walidatu me ake nufi da rami yana da kyau mu fahimci yadda malaman fikihu da malaman tafsiri suke fitar da hukunce-hukunce a cikin alkur'ani da yadda suke kafa dalili da irin da suke ganowa kaza yana nufin kaza ne na farko ya ce kala ba wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce labzal walidati fil aya qasim bil mutallaqat in an ce wal walidatu an keɓance shi da matan da aka sake su su kadai saboda idan an sake mace da ciki sai ta je ta ta haifu to a kanta ne ake wannan magana din za ka su ne walwal da zai rudina ala da hunna haulai ne kamilan liman arada duk wani rikicin wato tsakanin su ne wawo gaula mujahid wa dahak wa suddi da mujahid da dahak da suddi duka sun tafi akan wannan amma me yasa suka ce wadda aka sake ne ta je ta aifu a wani gida ita kadai ake nufi me dalilin su wasadallu bi annal ayatu sabiqa kanat fi ahkamil mutallaqat suka ce ayar bayanta da muka karanta ko wal mutallaqatu aya akan saki ne akan saki ne an yi maganan saki ne da hukuncen hukuncen saki kamar da muka bayani to sai kuma aka biyo da wannan kaga kenan matar da aka sake ta da ciki in ta tafi ita ne wato kina ake nufi a nan gurin wa hadhihi waradat aqibaha laha. da haka wannan ayan ta gangaro a bayan ta saki da haka cikatan wancan ne da yake nan dalilinsu kun gane hujjarsu yadda suka fito na biyu suka ce wa bi anna allaha aujaba alal walidi hunna wa hunna. a cikin ta Allah madaukakin sarki yake cewa ya wajabta ma shi uban yaron ya ciyar da su ya tufatar da su ko aka ce walidin mawlidahu rizquhunna wa kiswatuhunna wajibi ne ya ciyar da su ya kuma wato kenan shayar da su ita matar da ta aifin da kuma wato dan nata aka ce wajibi ne ya ciyar da su a cikin wancan ayan walau kunna azwajan da matar gida ake nufi ba da ba a sake ta ba lama kana hunaka hajatun ila hadha ijab ai da ba sai an matar ka da take gidanka akwai bukatar sai ce ci da kai ita wajibi ne akan ka shayar da ita wajibi ne da ita da danta dama matar ka ne tana gidanka kafin ta dauki cikin maka kake ci da ita bayan ta dauki cikin maka kake da ta haifi masa a ce maka wajibi ne ci da kai sai ka ce a ai ana nufin wadda ka sake ta ne ta riga ta tafi gidansu to tunda da cikin danka kuma ta haifa maka shi to sai ka ciyar da ita kuma ka ɗauki ɗauniyan suturar da ita yadda wannan malamai suke fahimta mun gane wannan la'anar nafkatar wajiba ala zauji min ajali zaujati ciyarwa na wajibi akan miji eh, akan miji yake na mata ko ya wasu mutalil hukum bin nahyi al mudari bil ya dullu ala anna al murada bil walidati al sannan an ce kar a cuce ta kar a cute ta saboda danta duka ga wannan yana nuni cewa kenan wadda ba ta nan ne in wadda tana nan ne kan dama ai kuna tare ba magana wato kina a jakun nan ka kara cutar da ita nan suna gidanmu da aka na ce zakari ya tafi da ita kashin ya zo da bayan ne dubur biyun a gudun suke biyun a gudun suke yana ya ɗanyi sauri saboda cajin wani ya gari wannan kenan na biyu fahimta ta biyu na malamai innahu خالص bil الزوجات في fi البقاء baqa'in nikahi wasu malaman suka ce a'a wal walidatun nan fa matan da suke zaune a gidan ne matarka da take zaune a gidanka ta aifu ita ne ake magana a kanta ita ne ake a wannan kuma shine zaɓin malam wahidi kamar yadda aka nakalto shi daga al-imamu fakar razi da kuma tafsirul kurtubi. dalilinsu shine cewa wai ita matar da aka sake kan almutallaka ai bata cancanci tufa ba amma abin da ta cancanta ita kawai lada ne Tunda da ka sauta ita abin da ta cancanta shine ka bata ladan shayarwa amma za zo na magana suna na ce wa alal mawlud lahu rizquhunna wa kiswatu na daga matarka da kake gidanka ita ce wajibin ka ka ciyar da ita kai mata sutura amma waccan fa sai dai ka bata ladan wato kinan sharwa in haka ne kenan kuma aka ce rizqu hunna wa kiswatu hunna bil ma'ruf kaga kenan matan gida ne wato kenan ake ne wannan shine su wala su dalili su malaman kuma suka ce a'a abin da ake nufi da walidat shine duka mace kawai in ta haihu sawa'un tana gidanka sawa'un ba ta gidanka in ta haihu ta zama walidat saboda ai shine ma umumin lafzin yake nuni aka ce walidatu mata da suka haihu wato kenan iyaye mata sadakar da wadda aka sake ta inda ta haifu ita ma uwa mace ce wadda take cikin gida ta haifu ita ma uwa mace ce saboda haka nassin ya fi nuna wannan wala Allah hadal qawl huwa al-arjahu wa qad zahaba ilayhi abu hayyan fil bahr al-ulum ko mala yace wala Allah wannan magana ita ma tafirin jaye kau ko ma wace ce inda ta haifu ai ma walida ce saboda haka wannan kuma shine ra'ayin Abu Hayyan a cikin tafsirin sa Bahar al-Muhiti wannan shine magana ta farko yanzu an tantance mana kuma an jar mana da cewa ko ma wace ce ce in ta aifu to ta shiga cikin wannan hukunci al-hukmu thani hukunci na biyu shine wato kenan to yanzu matar ta haihu ta haifa maka danka to yanzu hakkinta ne sai ta shayar da shi ko kuma wato kenan ba hakinta ba ne in hakinta ne wajibi ne ko kuma ba wajibi ba ne shi ne muke so mu gani halaji ba alal ummi irda'u waladiha ta riga ta haifa an gama wajibi ne sai ta shayar da shi ba ذهب بعض العلماء إلى أنه يجب على الأم إرضاء ولدها لظاهر قوله تعالى والوالدة يرضين أولادهن da wasu daga cikin malamai suka ce eh idan mace ta haihu to ita ne ya zama wajibi ta shayar da wannan ɗan saboda zahirin wannan aya ta ce walwale za to ina aula da hunna mahaifa mata lalle su shayar da wato kenan ƴaƴayensu duk da ya zo a siga na kabar amma ma'anarsa amri ne ko mata suna shayar da ƴaƴayensu amma abin da ake nufi shine mata su shayar da su ma'ana shine wal walidatu li yurdina hunna lalle mata su shayar da su. wa wa amrun fi suratul khabar umarni ne wato kenan gashi yazo a tsari a siga ta labari amma kuma umarni ne wannan kuma shine mazhabin imamu na malik cewa shayarwa wajibi ne akan uwa a lokacin da take karkashin ka take aure kuma wajibi ne a kanta wato kenan ko ba ta karkashin ka musamman ma wato kenan idan ya zama shi yaron ba zai karbi ta ba ba zai karbi nonon ta ba akwai wani yaro bai ya karban nono in ba nonon uwarsa ba kaman wa hmm? kaman Musa alaihi salatu wassalam Allah ce wa harabna alaihi almarabi'a min qablu duk wata mai bada nono in ta zata bada nono annabi Musa ba zai sha ba farkon haifuwarsa sai dai na mahaifiyarsa to kuma akan samu jifa jifa irin wannan to kaga ya zama zai karɓi nonon kowa ba sai ita kuma ta ce ba ta shayar da shi ba to kaga ya zama wajibi kenan au iza udim al'ab ko kuma babu uban uban baya nan bayi da rai ko ba a san inda ya shallu a duniyar nan ba kuma ta ce ba za ta shayar da shi ba wa zai biya kuɗin shayarwa kaga anan masharwa ya zama wajibi a kanta wasu tasnomin zalika a sharifati bil urf amma duk da haka malamai sun toge sharifa wadda ke al'adance ita babba ce ba ya ce ba dole mani ita sai ta shar sai a nemo mai sharwa kamar misali yanzu matar gwamna ta haifu wajen dole sai ta shar da nono ko matar shugaban kasa kaga ɗawainiyansu da yanayinsu zai iya ba su wato kenan wani uzuri sai a nemo mai shayarwa wa ammal mutallaka talakan bai nuna amma idan mace an sake ta saki wanda yake ba'ini falara da a alaiha ba wajibi ne sai ta shayar da wannan dan ba ka sake ta ko eh hatta je ta gama ta ko kuma baka dawo da ita ba ta haifa maka da to shikenan yanzu ba wajibi ne sai ta shayar da shi ba waradau ala zauj ta ka hakkin sharuwan yana kan uban shi mijin mijin matar kenan illa an tasha hiya irda'ihi fa huwa haq sai dai idan ita ta ga cewa za ta shayar da danta to dama ita ta fi cancanta wato kenan ta shayar da shi wala hal ujratul misli amma duk da haka za a bata ladan shayarwa inda wace ne ta shayar za a bata wato kenan wannan ladan wannan abin da samu ke dogon bayani akan sa saboda akan yi samu rikici wani lokaci akan wato kenan waye zai shayar mun gane wannan idan an samu musamman in saki ya shiga ciki sosai zama ana rikici a kai don haka yana da kyau kowa ya san hakkinsa da kai da na kake da dan da kuma ita da ta haifu din wa za a ji ila anna al-amra huna lin nadabi malamai na tafsiri da malaman fikihu suka ce umarnin da aka yi anan duk da ce mun ba mun ce kabar ne fi sigatil amri ina auladuhunna kaga khabar ne amma kace ma'anansa a amri ne shine li ina auladuhunna lalle su sha da su kaga umarni ne amma wannan umarnin mandubi ne ba na wajibi bane wa annahu la yajibu al walidati irda'a waladiha cewa bai ba zama wajibi uwa sai ta sha da ɗanta ba illa idza ta ayyanat murdi'an sai dai in ya zama tilas in ba ita ba mai sha da shi bi an kana la yaqbalu gairar ko ya zama baya karɓar nonon watanta sai idan ta aukanal walidu ajizan ko kuma oban ba ya gatsa shi ba zai iya ɗaukar ɗawainiya ba a nesa jarin iri wato ya je dauki hayar wata wato mai shayarwa au kadara walakin ya ji zai zairan ko kuma yana da ikon amma bai samu wadda za ta shayar ɗin ba ga kudin zai iya bayarwa a an rasa wadda ta sha dishi to kaga dole uwa ta sha da bai wastadallu bi qawlihi ala. sai suka kafa dalili da fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa amma yasa kuka ce ba wajibi bane sai ya zama dole sai suka ce hujjar mu shine Allah madaukakin sarki yana cewa wa in ta'athartum fasaturdi lahu ukhra idan abin ya wuyata sai a samu wata mace sai ta zo ta shayar saboda haka fasaturdi lahu ukhra wata sai ta zama ta shayar da shi kenan wana a cikin suratul talaq walau kana irda'u wajiban inda shayarwar wajibi ne la kallafa hashar'u da shari'a ta zama da shi wajibi wato kenan akanta wa inna ma nudi balaha amma mustahabi ne a gare shi a gare ta irda'u al irda'u shine shayarwa me yasa li'anna laban ummi aslahu saboda nonon uwa shi ya fi kyau ya fi daidai wato kenan ga ɗanta wa omi ummi alaihi akthar sannan uwa kuma ta fi tausayin ɗa uwa ta fi tausayin ɗa shi yasa aka ce wato kenan amma da shi ladabi wato kenan su shayar da ɗayansu da kansu alhukumu thalis hukunci na uku ma hiya muddatul rada al mujiba tahrim menene gwargwadon wato kenan period din eh, shan shayar wanda yake haramtawa a shari'ance aka ce idan wane da wance suka sha nono to haramun ne aure a gare su ko misali a ce ka ɗauki ɗanka aka kai a wata mace ta shayar da shi to 'ya'yan wannan matar haramun ne a gare shi ya zama ya aure su to shi ne muke so musan wanne ne duration na wannan ذهب جمهور الفقهاء مالك وشافعي وأحمد جمهور نما لمن فقه ده إمام مالك ده إمام الشافعي ده أحمد دان أنبلي da waɗanda suka tafi tare da su sun tafi ila annar rada alladhi ya ta'allaku al-hukm at-tahrim cewa shayar wanda ake haramta aure a dalilinsa wajare bihi majarar nasabi ya zawa an ba shi hukunci hukuncin nasaba shine bi kawai ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki a faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ya harimu minan radha'i ma ya harimu minan nasabi an haramta wa mutane ta hanyar shayarwa irin abin da aka haramta musu ta hanyar wato kenan nasaba shine yanzu mutum haramun ne auri kanwarsa da suke uwa uba ɗaya haramun ne auri yayarsa haramun ne auri babarsa ƙanwar ubansa haramu ne auri imansa kanwar uwarsa ko yayar uwarsa duka irin waɗannan suna ake kiransu abin da aka haramta ta hanyar nasaba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam shayarwa tana haramta abin da nasaba ta haramta kenan yanzu idan mutum ya sha nonon mace wani matar ta zama uwarsa ta shayarwa ƴaƴanta sun zama yayinsa da kannansa wato kenan na shayarwa to wannan irin wato haramcin muke faɗa wanne menene idan mutum ya sha wannan haramcin zai tabbata wato kenan a kansa mun gane wannan yau wato shine eh, annabi sallallahu alaihi wasallam qala eh, eh, sai eh, ce wa huwa ma kana fil haulaini shine abin da ya zama wato kenan a cikin shekara biyu daga ran da aka haife shi zuwa shekara biyu in ya sha wannan nonon to an samu wannan haramci kawai wastadallu bi qawlihi ta'ala aka ce to amma ina kuka samu shekara biyu cewa in ya sha daga ran da aka haife shi zuwa shekara biyu in ya sha nonon wannan matan ta haramta a gare shi ƴaƴanta sun haramta a gare shi sai suka ce fadin Allah da yace wal walad zati yuridina auladahunna hawlaini kamilaini masu shayarwa za su sha da ƴaƴansu shekaru biyu sai a ce kammalallu guda biyu kenan rada'a a nan shekara biyu ne sannan sun kafa hujja har yanzu da abin da aka rota daga Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin take da sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la radaa illa ma kana fil haulaini babu maganar radaa shine shayarwa hukunci ya shiga ta yanda za a haramta ma mutum aure yarinya ko kuma a hana yarinya auren yaro sai dai abin da ya kasance a cikin shekara biyu kenan yanzu idan bayan shekara biyu mace ta shayar da shi to zai iya aurenta zai iya auren yarta mun gane wannan zai auri kanwar ta koyar ta ko abu makamancin wannan bayan in bayan ya fi shekara biyu wato kenan a haife kenan yawwa wa zahaba abu hanifa amma imamu abu hanifa da dama muka ce jamhur tunda an ce imam malik da shafi da imam ahmad bin hanbal kaga da su da mutanensu sun firin jaye abu hanifa shi shi daya koma gefe da shi da mutanensa illa annan mudatar rada'il muharram sanatani wa nisfun shekara biyu da rabi ne shi kuma ce sai idan duk abin da aka share da yaro a daga haifuwarsa zuwa shekara biyu da rabi kaga so sun tuje a shekara biyu ko shi kuma ce shekara biyu da rabi ne to shi kenan shi ne yake haramtawa shi wannan kenan haka ce akramaka Allahu menene dalili sai ce ba ku ganin alqur'ani ya ce wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shahran in ka ne wa hamluhu wa fisaluhu talasuna shahara da daukansa da yayansa renansa shekara nawa wata talatin wata talatin nawa ne shekara biyu da rabi sadaka yanzu hamluhu a gurin abu hanifa shine daukansa a hannu da ake yi ba daukansa a ciki ba su kuma wancan malamin sun dauki hamluhu daukansa a ciki abu hanifa yace lokacin da rika daukansa ana yawo da shi ana renansa wata talatin ne na haka rada'a ma wata talatin ne yau wa hamluhu wa bisaluhu salasuna shahra qala al-allama al-qurtubi allama al-qurtubi a cikin nasa tafsirin rahimahullahu Allah wata rama yake cewa wasahihu al-awwal amma magana da tafi ingantuwa cikin magana biyu nan ce ta farko shine magana jamhur kenan ko magana Imam Malik da Imam Ahmad bin Hanbal da Imam eh, eh, Shafi'i wato kenan maganar su tarin jayi maganar imam abu hanifa wa haza yadullu ala anna al-hukuma ala Allah hukuma limartada al-mauludu ba'da al-hawlaini sadaka wannan ya nuna cewa babu wani hukunci na haramci duk shayarwa wanda aka yi bayan shekara biyu sannan kuma sun dada kafa dalili da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la rada'a illa ma kana fil hawlaini babu wani maganan hukuncin shayarwa sai dai abin da ya kasance a cikin shekaru shekaru wato kenan guda biyu shekaru guda biyu wa hadha khabaru wannan hadisi ma al-aya tare da waccan aya din in ka hada su aka ga sun yi karfi kenan wala ma'ana yanfi rada'atul kabir wa annahu la hurmata lahu kenan wannan yana korewa sharuwan babba kenan babu haramci in ɗanka ya haura shekara biyu je sha nonon wata mace kar a hana aure wato kenan a tsakaninsu wallahu ta'ala alam wa bihi kulu Lais bin Sa'ad kuma wannan shine fahimtar Laisu bin Sa'adi a cikin nasa wato kenan tafsiri din har ne za an yi rawaito daga Abu musal ashari cewa wato kenan shayarwan babba ma ya yana eh, eh, yana haramtawa hakan nan kuma aka rawaito cewa kuma ya janye me yasa ka wannan magana guda biyu yana iya yiwa a cikin wani karance karancen ka kaga cewa Abu musal ashari ya ce kowane lokaci inda ka sha nonon mutum mace haramun ne ka aure ƴaƴanta ko jikokinta ko wani abin dinta haramun ne amma kuma sai rota cewa kuma shi Abu musan ya janye sadaka in ka ga wancan na zartar da hukuncin baka ga wannan din bakar kai tsammanin wancan din tabbacece ne saboda ya yi gini akan wata fahimta daga baya kuma wata abu ya bayyana masa kuma sai janye akan wancan yadda akan fahimta wanda take abin nan wannan kenan alhukumar rabi hukunci na hudu kaifa tuqaddaru nafaqatul murdi ya ake kaddara wato kenan ciyarwan wanda ake sharwa fadin Allah madaukakin sarki da yace wa alal mauludin lahu rizquhu eh, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wanda aka aifa masa shine wato kenan hakkin ciyar da su yake da tufasar da su ta hanyar alkhairi ko wannan yana nuni ala wujubin nafaqati lil murdi idan mace ta haifu miji shine wajibi ya ciyar da ita haka wannan ayar take nufi wannan fukatu ta kuna ala halil abi sannan ciyar wanda za a yi mamace in ta haifu yana kasancewa gwargwadon halin abin nan idan karfin ka shine eh, a satin farko kullum ka sai mata naman naira 200 gobe ba 200 gobe 200 haka nan shine gwargwadon ka idan kuma ya kai kullum ka sai wani naira dubu to wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya dora maka in kuma kullun kaza zaka yanka mata in kullun kan akuya zaka saya mata guda kaza kaza da sauransu kaga al'ada mu duk ta tafi da irin waɗannan abubuwa din sannan ga musulunci kuma ya riga ya gama tabbatar da shi cewa kai ne yake wajibi a kan ka gwargwadon naka abin din ko min si'atin wa zaiqin gwargwadon wadatar ka ko kuma takuyi saboda Allah madaukakin sarki yace la tukallafu nafsun illa wus'aha ba Allah bai dora ma wacce rai ta yi wani abu face abin da za ta iya wa qaddalla ala zalika aidan qaluhu ta'ala yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah har yanzu wannan aya din ta da tabbatar da cewa wajibi ne uba ya ciyar da mace a lokacin da ta haifu gwargwadon yalwarsa Allah madaukakin sarki ce yunfiq zu sa'atin min sa'ati mai wadata ya ciyar a cikin wadatarsa wa man qadira alai rizqu wanda kuma aka takura masa arzikin sa ya zama bashi da hali sosai to shi din ma falyunfik ma atahu Allah sai ya ciyar gwargwadon da abinda Allah madaukakin sarki ya bashi wannan kenan wa aka zalfuka ha'u min al-ayat al-baqara wa ala al-mawlud lahu rizquhunna wujubun nafaqati al-waladi ala al-walidi kuma har yanzu a nan ne malamai kuma suka ce shi ma dan lon da ya girma wajibi ne ya ciyar da wato kenan ubansa la anna allaha na fukatu suka uba wajibi ne ya ciyar da dansa bayan shayarwa ma bayan shayarwa shayarwa ka ai muka ce shekara biyu ne to bayan shekara biyu ta cika to yanzu wa zai dauki da wani shayar da shi ɗanka ne an aifa maka kuma ka dauki da wani bayan shekara biyu kuma alkur'ani cewa yi Eh, kamile ni to ni kamile ta gaba ka gaba aikin ka ba sai kai unfolding hannunka shikenan kawai eh kai folding hannunka shikenan magana ta mutu a suka ce a har yanzu kai ne zaka ci gaba da ci da shi anna Allah aujaba nafaqatul mutlaqa alal walidi saboda ka ci sake ba kaidi dama Allah ya wajabta shi akan wato kenan uba fi zamanin rabai a lokacin wato kenan ciyarwa ne ba duk wanda a ce ciyarwa yana kan wato kenan abin nan akan uba قال الجساس في تفسيره أحكام القرآن وقد هوت الآية الكريمة وأن آية ta kunshi dala alama a da ta kunshi dalili wato kina akan ma'anoni guda biyu ahaduhuma na farko annal umma cewa wa a haku bi rida ha ita tafi cancanta ta shayar da danta a cikin shekara guda biyu wa anna laysa lil abi an yastardi alahu gairaha idza radiyat bi an tarda kuma uba bashi da hakkin ya ce ni a dana zan je in shayar da shi ma dama za ta shayar da shi din sai dai in ta ce ba za ta shayar ba amma in ta ce za ta shayar to dole ne ko da da biya ne to shi zai yi ba ta ba shi da haƙƙi ya kwashe mun gane wannan kusa ana yin haka wani lokaci idan an haifu sai je ya tsaya a ran da aka haifin ya ce a bashi kayansa dole ai ɗansa ne ko to a bashi kayansa to ma dama za ta shayar babu matsala akan wannan baka da hakkin ka ce zaka karbe da cewa kan ne wasani na biyu annal ladhi yazama al abu fi nafqatil rada'i inna ma huwa sanatani shayarwa wanda zaka ba wa uwa ko abin da ta dauki ɗauniyarsa to abin da ya zama wajibi a cikin shekaru guda biyu ne bayan shekara biyu za a iya canjawa lalan ya zama wani tsari daban wa bil ayati eh, dalalatun ala anna al-abba la yusharuku fi nafqati ar-raba'i li'anna Allah awjaba hadhihi an-nafqa ala a cikin wannan akwai hujja wanda take nuni cewa uba baya musharaka a wajen ciyarwa ko kuma ɗawainiyar shayarwa saboda Allah maɗaukakin sarki ya wajabta wato kenan nafka a kan uba zuwa ga uwa wahuma jami'an warithani kuma da uwar da uban duka masu gado don Allah ce wa alal warithi mithl zalik wa alal warithi mithl zalik wai zai ci gadon yaro uwarsa da ubansa kuma shi zai ci gadon su gaba ɗaya to amma sai Allah ce wa alal warithi mithl zalik kenan in alal warithi mithl zalik ne tunda uwar za ta ci gado shi ma uban zai ci gadon sa kenan za a raba abun a kansu to amma kuma wannan ba haka yake nuni ba ya tsaya dai hakkin shayarwan akan wato kenan a uban ne wallahu ta'ala alam a matsala ta biyar shine abin da ake nufi da fadin Allah da ya ce wa alal waris mithl zarik ya ce wa talafal na fil murad min lamzil waris to waye waris din nan fil ayatul karima cikin wannan aya wasu malamai suka ce almuradu alwarisu almaulud shi dan shine ake kiransa waris din waris kina asabi laumata wa huwa qawlu ata inda zai mutu kuma yana da wani gadon da ya cancanta to iyayensa za su gaje shi ko saboda haka hakan nan malam ata'u da mujahid da sa'id bin jubair suka fassara waqtala ashabul qawl hadha alqawl fa qala warithuhu min ar-rijali qasatan masu gadansa ta bangaren maza ne su su kadai wa huwa allazi na nafaqatu sune inda ya zama wajibi su dauki dawainiyan ciyar da shi wa qala al-akaruna warithuhu min rijali wa nisa suka ce a ta bangaren maza da mata ma duka ɗaya ne kamar yadda imamu ahmad bin hanbal ya fada da ishaqa ibnu rahuwa da sauransu wasu malaman kuma suka ce المراد بالوارث هو warithi huwa al مروي عن حسن huwa marwiyin كوي hasan shine uba kawai uba ake nufi hakan na aka karbo daga hasan al da kuma malam Sudi wasu malaman kuma suka ce a'a al-muradu bil warithi al min al-walidi min walidai al wanda ya saura a cikin mahaifin yaro ko uban ko uban bayan wata kinan ɗaya ya yi wa fati wallahu ta'ala a'alam wallahu ta'ala a'alam sau da aka yanzu kusan wannan aya ta yi mana magana akan abubuwa da yawa akan abin da shafi hukuncin kula da yaro ran da aka haife shi kuma za mu fahimci abubuwa da yawa a ciki daga cikin abin da mu fahimta ce mun fahimci cewa shayar da ɗa uwa ne suke da hakkin wannan ko saboda nonon uwa shi ya fi dacewa a ɗa da kuma tausayin uwa shi ya fi kammala a kan wani in kuma ya zama kan wani ya zama tilasto shi kenan wallahu alam na biyu mun fahimci cewa nasaban yayaye zuwa ga iyayensu ake ake nasarta su gane wal aba wa haqqu bit ta'aqqudi wal himayat wal aka ce Eh, wa alal maulidin lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wanda aka haifa masa shine yake da hakkin ciyarwa awa aka haifa a uba ko abu biyu na farko aka ce Allah bai ce wa alal abi ba saboda in ya ce wa alal abi abin zai takaita akan uba sai ce wa alal mauludin lahu na ga wanda aka haifa masa yanzu idan misali matata ce za ta haifu ni kuma kafin ta aifin na mutu wannan kuma wana ne yanzu awa za a aifa a shi za a aifa don haka ƙur'ani sai ya ce wa alal mauludin lahu rizku hunna yanzu kai na ka haifa maka ko to kai za ka ɗauki ɗauniyar ciyarwa za ka ɗauki abin sharwa ɗaya kenan na biyu da Allah ya ce wanda aka aifa masa ya nuna cewa nasabar ɗa zuwa ga ubansa ne ba zuwa ga uwarsa ba shi yasa ka ji an ce na ɗanwa ne ba a cewa wa na wance ko ba ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muhammad bin abdullahi ko ba ka ba sai ka ji an ce ahmad bin abubakar waye dan wani kun ga wannan haka ne yake fashi a cikin al'ummar mu ko ba ba bane duk yaron da aka kai shi makarantar primary school waye sunan ka zai ce wane wane zai faɗi sunansa ya faɗi sunan ubansa saboda nasabar ɗa kullun zuwa ga ubansa ne mun lura da wannan ba ku ji abin da wannan ali ali dan waye makafa nan ali makafa yace naji ana dan indo ni ubansa ban gane ba <laughs> kowa ana nasabta shi da ubansa ko shi kuma wannan sai ana cewa dan indo <laughs> yace to ko ubansa kenan kamar yana zargin sa cewa bashi da uba ko yawa larabawa in ya zama babu uba ma sai ka ji ana cewa wani ibnu abihi dan babansa ba san baban ba kenan amma dai sace ziyad bin abihi ziyad dan dan babansa kaga gashi yayi har gwamna a musulunci ya abin nan yayi kokari yayi jihadi yayi menene menene amma da yake a tarihin jahiliya ba a san sunan ubansa ba kuma ba za a nasarta tashi da uwansa ba sai ana ce masa ziyad ibn abihi wani dan babansa a kuma muna yi haka ko a ce dan baba <laughs> amma ba za a ce dan umma ba ko ko ana ce dan umma to saboda haka wannan yana nuna mana cewa nasaban da kullum zuwa ga wato kenan ubansa ne mun fahimci wannan a cikin wannan sannan mun fahimci nafakatar sagira ta hata tajibu ala warithihi ciyar da dan karamin yaro ko da bayan an rene shi kenan an shayar da shi kenan an menene an yaye shi to yana dan karamin yaro ciyarsa da shi har yanzu tana kan wato kenan masu gadon su ne iyayensa kenan sannan fidamu tifli qabla afain amini shayar renan yaro shayar da amini ake yayen yaro a daina shayar da shi nono shekara biyu ne ko kuma kasa da shekara biyu wannan shine darussan da wannan aya take karantar da mu wannan aya mai tsawo walwalidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutima rida da haka duk lokacin da ne za iya tashi rikici tashi tsakanin waye zai shar ko waye zai shar ga dai yanda wato kenan bayanan suke wallahu ta'ala a'lam to mu je malam والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير الله أكبر wannan aya da za mu karanta yanzu 234 ita ma tana ba mu sura na wani abin da yake faruwa a cikin al'ummar musulmi wanda ya kamata ce shi ma an yi wa bakin tukar eh, baki ta yadda zai zama ya ɗauke mana watakinan ishkal a cikin watakinan al'umma allah maɗaukakin sarki ce zai na yadda wafa wani minku duk wanda suka yi wafati a cikinku wafati shine watakinan wanda suka mutu a cikinku kaga mutuwa kullum ana yi go. sannan wa na azwajan kuma su mutu su bar mata to wannan matan ya tarabbasna bi arba a tashahurin lalle za su zauna wata hudu cikakke a tashahurin wa ashar wata hudu da kwana goma hakan nan za su zauna shine lokacin mai ta kaba ko yawa lokacin idda kenan balag na balagna hunna idan sun kai ajalinsu ma'ana sun cika wata hudu da kwana goma wala junaha alaikum babu wani sauran laifi a gare ku kuma fi ma na fi anfusina bil ma'ruf abinda kuka aikata wato kenan a gare su na alkhairi babu laifi mijinta ya mutu ta zauna ta yi ta kaba wata hudu da kwana goma so sadaka in ka zo kace zaka neme ta da aure wannan babu laifi a cikin abin nan sadaka in ka zo zaka neme ta aure zaka dan mata dan kyauta zaka dan mata dan kalami da mai da sauransu to wannan Allah maɗaukakin sarki ya ce babu laifi akan wannan wallahu kabirun lalle Allah maɗaukakin sarki mai kwarewa ne zai baku labari bi mata maluna da duk abin da kuke wato kenan aiwatarwa wannan haka take a dunkule ita ma za mu ɗan bayani kadan akan hukunce-hukuncen da suke wato kenan ƙarƙashinta magana na farko a karkashin wannan aya ita wannan aya ɗin kam nasu kace ta wato kenan iddar eh, haul ko kuma ba nasu ka bace mun gane domin akwai ayan da take cewa wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila ilal hauli ghayra ikraj ko to yanzu kuma ya ce wannan kuma ta zo ta ce ya tarabbas na bi anfusina arba'ata ashirin wa ashirin. waccan ta ce idan mutane suka mutu a cikinku wai zaruna azwajan suka bar mata to za a yi wasiya ga mata nasu cewa za a jiyar da su daɗi a kula da su wato kenan ilal hauli zuwa shekara guda idan mijin ya mutu mata za ta zauna shekara guda hauli shine shekara kenan ko yauwa gairar ikirajin ba tare da fita ba za su zauna to yanzu wannan kuma ta zo ta ce arba'at ashirin to wannan ayan ta soke wancan ne ko kuma wancan hukuncin ta yana nan wannan ma hukuncin ta yana nan ko kuma wancan ne ta soke wannan ko kuma menene wato kenan abin ne akwai bukatar mu fahimci tsakanin wannan saboda musan hukuncin da ya kamata mai idan matsala ta taso a tsakanin matan da mijinsu ya mutu bakar kanatil iddatu hawlan kamilan da idda shekara guda ake yi sun ma nusi ka zalika sannan sai aka shafe wancan bi arba'at ashhurin wa ashirin. da wata hudu da kwana goma kenan kaga wancan shine na farko wannan kuma na wata hudu da kwana goma shine na biyu kaga an samu sassauci kenan a kyan don dama Allah madaukakin sarki yana cewa manan sak min ayatin aw nunsaha nati bi khairin minha aw mislaha duk lokacin da muka soke wata aya za mu zo da wanda ta bi ta alkhairi da sassauci a gare ku ko kuma Allah kala za mu kawo misalin ta amma ba mu sake takurawa ba kuma sassauki ne ake kawawa wato kenan illa annaha mutaakkira duk da haka kuma amma ita ce ta zo a ƙarshe fi nuzuli a wajen sauka fa inna tartibal musab don in ka duba yadda tsarin alkur'ani yake laisa ala tartibin nuzuli bal huwa tawfiqi wa takuna nasika ya zo ne ba ba tartibin sa ba tartibin sauka bane ba suran da ta sauka a farko ba ita ce zaka ganta a farko ba suran ta sauka a farko kan wace ce ba abinan ikra bismi rabbika alladhi khalaq ba ko daga kanta kuma sai ya ayyuhal mudaththir to amma kaga ai ikra ba ita ce ta farko ba sai aka yi fatiha ita ce farko aka ce bakara ta biyu aka ce ali imran ta uku da dai sauransu to amma tsarin haka kuma wani tsari ne tawfiki wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi aka tsara shi akan haka shi ma ba akan san zuciya ake ba fatakuna nasika don haka kenan akan wannan ita waccan din da ita ce nasika wannan mai wata hudu da kwana goma waccan ita ce mansuka wannan mai wata hudu da kwana goma ita ce wato kenan nasika mun gane wannan wa zahaba ba'dhum ila annahu laysa fil aya naskun wasu malamai da suka nazari suka ce a'a babu fa a ciki babu wadda ta shafe wata a cikin su duka waɗannan suna wannan tana na akan aikin ta wannan ma tana na akan aikin ta wa inna ma huwa nuqsanun min al ka salatil musafiri lamma nukisat min arba'in ila sinaini sai a'a ai tawayewa ne akai daga shekara aka da shi wata hudu ba wai an soke wancan bane kamar sallan azhar ne raka'a hudu in kana tafiya aka ce me kai raka'a biyu kenan soke waccan din aka yi an soke raka a hudu a ba soke raka a hudu ba amma yanzu an ce ka biyu ne saboda nau'i na sassautawa wasu malaman haka suka fahimci wannan abin wai na makanar tafifan an yi ne saboda sassautawa amma al'imamul kurdubi ya ce wa ha za galatun bayyinun kai wannan galat ina fili balo-balo li'annahu iza kana hukuman an tatar da sanatan don inda a ce hukunci har yanzu yana aiki cewa in mutum ya mutu matarsa za ta yi idda na shekara guda sun ma'uzila haza sannan aka gusar da wannan aka ce yanzu an kau da shi wala ta arba ta ashirin wa ashirin aka ce yanzu an lazimta mata ta rika yin idda wata hudu da kwana goma to fa haza naskun to me shafi in ba wannan ba da wancan ne zan ce ta dawo wannan ai shine nasku din kenan ko walisar talatul musafiri min hadar fi ba wannan bai dace da tsarin tafiyar matafiyi ba matafi dama a gida ba kana yin ka kana yin shekarar raka'ar ka hudu in ka yi tafiya ka dawo kuma za ka zo ka ci gaba da raka'ar ka ta hudu amma ita wannan babu lokacin da za ta koma ta sake wato kenan eh, idda ta shekara guda a sakamakon mutuwar mijinta ta haka shine wato kenan magana ba nusku bane ta tashi kenan don haka nasku kenan waccan ta zama mansuka wannan ko ta zama nasika abu na biyu da za mu fahimta shine muna so mu san me iddar mai ciki almutawaffa an hazauja idan mijinta ya mutu mai ciki kuma mijinta ya mutu ya ya kamata ya zama wato kenan iddanta da da muke magana iddar mai ciki tana zana a gidan mijinta ne ko sai ya sake ta amma yanzu kuma ya mutu me ya kamata ya zama abin ya kamata ya zama iddatan sai malace iddatul hamili almutawaffa anha zawjuha matar da take da ciki mijinta ya mutu iddata zai zama wadul hamli a aita an ta haife cikin shi kenan kawai magana ta mutu mijinta ya mutu ba ya bata da ciki ran da ta haifu rannan ta riga ta gama me dalili saboda faɗin Allah da yake cewa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha an hamlahunna wannan shine dai dalilin da ba wani sabo ba masu ciki ajalunsu shine su sauke cikin nasu shikenan fal aya hadhihi qad qassasat al umum al warid fi qawlihi ta'ala ladina yatawaffawna minkum ta haka wannan aya ta yi taksisi na umum da zuwa cikin ayar da take cewa ladina yatawaffawna minkum saboda haka ita ma haka nan ne hukuncinta wa hadha qawlu jamhurul ulama kuma wannan shi ne ra'ayin da jamhur na malamai majority na malamai wato kinan suka tafi a kansa wa ruya an aliyu wa bin abbasin radiyallahu anhuma amma kuma an yi wata riwaya daga sayyidina aliyu dan abi talib da abdullahi dan abbasin manyan manyan sahabbai Allah madaukakin sarki ya yarda da su annal hamilata ataddu bi abadil ajlain cewa mai ciki in mijinta ya mutu za ta idda da mafi nisan ajali guda biyu ajali na farko shi ne za ta yi idda da wata hudu da kwana goma kamar da makaranta su ajali na biyu kuma shi ne ran da ta haife haka ne wa'ulatul ulatul ahmali ajaluhunna an hamla hamlahunna masu ciki in sun haife cikin su shikenan sun gama wannan dangane da masu can kuma Allah waɗaukaki ke ce wanda suka mutu wanda mijinsa ya mutu za su yi iddar wata hudu da kwana goma to wanne ne ya fi nisa a cikin wayannan guda biyu wata hudu da kwana goma ko kuma ran da za ta haife eh kowanne zai iya zama kowanne ko wayan wayannan sahabbai guda biyu sai suka ce wanda ya fi nisa shi za ta yi idan misali dama cikin wata tara ne mijin ya mutu bayan sati biyu sai aka haife dan to kaga wata hudu da kwana goma ya fi mata nisa don haka in ta haife yanzu ba ta gama iddata ba sai ta je wata hudu da kwana goma idan kuma misali cikin na wata ɗaya ne sai ta yi wata hudu da kwana goma yanzu ba ta gama iddata ba sai ta jira sai ran da ta haife mun gane wannan shine ma'ana ta ta'addadu bi ab'adil ne. بمعنى أنها إذا كانت حاملة فوضعت الحمل walan تتهي muddatul العدة أربعة أشهر shine wai in ta tana da ciki kuma sai ta haife kafin wata hudu da kwana goma su cika ta buka da za tana nan a mai idda hatta tun ta yi mudda sai wancan abin ne ya kare wa idan tahatil muddatu idan kuma mudda din ta kare wata hudu da kwana goma ko walanta ta zai hamla ta haife ba to nan matan taziru za ta saurara wadau alhamli zuwa wato kenan haifuwar wannan dadin eh, fa iza ka'adat ab'ad al-ajalain idan ta zauna mafi nisan ajalin nan guda biyu faqad amilat bi muqtadal ayatini kenan ta yi hukuncin ayoyi guda biyu ta jira ta yi aiki da wannan aya ta yi aiki wato kenan da waccan aya din mun gane wannan wal jam'u aw la min at-tarjihi kuma ka hada biyun ya fi ka jayar da daya domin wancan malaman sun jayar da daya ne a cikin guda biyu duka kuma nasi ne na alkur'ani to al'imam al-qurtubi ya ce wa haza nazarin hasan wannan maganar da suka faɗa cewa ta yi idda da mafi nisa ta hada duka biyun kenan ta yi wannan ta yi wancan nazari ne wanda yake mai kyau laula ma yi akar alaihi hadisin inda ba dan hadisin su bai atul aslamiya ba da ya zo ya takura ma wannan inda a ce babu nasi wannan ra'ayi ne mai kyau kaga ta hada guda biyu amma kuma akwai hadisi da ya karanta da aktin wannan shine hadisin zubai atul aslamiyya kuma hadisin wanda yake ingantacce ne wanda kuma shine hujjan jamhur mun gane wannan saboda haka sutil yanzu mun sake dawa cewa wannan magana na cewa ta'attad bi abadul ajalaini shine marjuhiya rajihu din shine kawai wanda yafi kusa mata kusa shine za ta yi in ɗaya daga cikin wayannan guda biyu ya cika shikenan iddata ta yi wallahu ta'ala jamhur ala anna iddat alhamil wadu alhamli. bil kitabi wa sunna da haka su wannan malamai sun kafa dalili cewa duk lokacin da mai ciki ko da mijinta ya mutu sai ta haife cikinta to shi ta riga ta gama iddatta. ta riga ta gama iddatta sai suka kafa dalilai daya a cikin alkur'ani daya kuma a cikin hadisi alkur'ani suka kafa da da wannan ayan da muke karanta wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'ala hunna qur'ani yace masu ciki in sun haife cikin su shikenan sun riga sun gama kuma ta haife din ba ta gama ba tana cikin ulatul ahmal wa hadhihi ammatun fil mutallaqa wal mutawaffa anha zawjaha wannan ta shafi da wanda aka sauta da wadda ko mijinta ya mutu to duk idan su wato kenan na ɗaya ne akan wannan wa qad ja'ala Allahu al-iddata fiha bi wada al-hamd su kuma iddan su Allah madaukakin sarki ce in sun haife cikin su shikenan na biyu hujjan da suka kafa a cikin sunna hadisin subai'atul aslamiyya ta kasance tana karkashin mijinta da ake kiransa sa'ad bin khawla shi sa'ad bin kaulata yana daga cikin wanda suka je yakin badar an yakin badar shi sahabi ne jalil sauraka sai fati a hajjin ban kwana a lokacin kuma tana da ciki balam talbas an wada at hamlaha ba da wafati ya mutu yau bayan bai fi sati biyu ba kawai sai ku ta haife bayan ya yi wafati sai ta haife to bayan ya haife din falamma ta allat min ha ay tahurat bayan ta haife sai ta ji cewa ta yi tsarki ta jammala lil kawai sai ta yi wankanta ta yi adanta ta fito saboda ko wani zai ce yana sha'awa ta jammala lil dai adanta bes bes ta fito kala alaiha abu sanabil abu sanabil sai ya shigo ya zo sai ya same ta ta da kwalliya kala la sai ya ce mata a'a mali a raki mata jamila ya naga kin yin ado sosai mi ya faru la'allaki tarjinan nika ko kina tsammanin zaki aure da tun yanzu sai ya ce mata wallahi ma an na kihin hatta ya yamurru alayki arba'ata ashhurin wa ashara yace wallahi baki saki aure ba sai bayan wata hudu da kwana goma ke baki ji abin da Qur'ani yace bane wallazina tawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata ashhurin wa ashara ai sai kin jira wata hudu da kwana goma ballan ma kala li zalika lokacin da ya gaya min wannan injita jama'atu alayya fiyabi sai na sa sutura ta shikenan hina amsaitu da asar ta yi ba ta kira sallallahu alaihi wasallam sai na je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'altuhu an zalika sai na ce masa to ni fa mijina ya mutu kuma ga ayan alqur'ani ta ce mai ciki in ta haife cikinta ta riga ta yi ko saboda haka ya ne hukuncin ne ga wannan kuma ya zo ce musu na wata hudu da kwana goma kamar da waccan ayan ta nuna ta sai ta ce fa'abta ni sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani fatawa bi anni kad halaltu hina wada'tu hamli ai da na haife cikin nan nawa na gama tawa iddar wa amari bi tazawuji in badali yace miki take auren ki kawai kina da bukata saboda ka kenan kaga wannan nasi sarihi Shi ne wato kenan ya rinjaye akan wancan ra'ayin fahimtar sayyidina ali dan abi talib da abdullahi dan abbas da haka ne da suka faɗa da fuka fahimta daidai ne da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata ce ya fahimta da kuma ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba da mu iya tsallakewa maganan abdullahi dan abbas da maganan ali bin abi talib yau da duk mun kasance muna ba da fatawa in mace mijinta ya mutu eh, tana da ciki sai ta idda da abadul ajalaini to amma kaga yanzu ta bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya bada fatawa ce mata ki je ki auren ki wato kinan tunda ki riga kin haife suraka ba dole ne sai kin yi abadul ajalaini ba mun gane wannan sauraka yace mata wa ulul wa ulatul hamali ajalahunna an yada'na lahunna mun gane wannan yau kala ibnu abdul bar ibn abdullah yake cewa garro ya annabna abbas raja'a ila hadisi subai'ata an yi can abdullahi dan abbas shi ma da kansa a dama da ali da shi da ali bin abi talib muka ce ko to abdullahi dan abbas din ya janye wannan ra'ayin shi ma ya dawo goya bayan hadisin subai'atul aslamiyya lamma uhtajja bihi alayhi lokacin da aka kafa masa hujja yana bada fatawa kace ai ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya faɗa aka ya faɗa ce to shikenan magana ta mutu ya zama mai sama an wata a ko yawwa hakan na ibnu abdulbar ya faɗa qala wa yusahhu zalika anna ashabahu aftau bi hadisi subai'a abinda zai tabbatar mana cewa abdullahi dan abbas ya janye a wannan ra'ayi shine cewa almajiransa manya manyan almajiransa su ma wato kenan irin su sa'id bin musayyib su dawus ko bin kaisan su ma suna ba da fatawan cewa ba abadul ajlaini bane a'a Eh, abin da ya zo mata kusa shine in wanda wanda aqrabul jilai ne a takeice in ta wata hudu da kwana goma shikenan ko kuma ta aife cikin ta shikenan wallahu ta'ala eh, a'lam mun gane wannan yawwa wa sau zalika ana sabu abto bi zalika kama huwa qawlu ahli al-ilmi qatibatan kamar da malamai duk abin da suka faɗa kenan wa qala al-qurtubi al-imam al-qurtubi yake cewa فبين الحديث أن قوله تعالى وأولاة الأعمال أجلهن أن يدعن حملهن محمول على أمومه في المطلقات والمتوفى عنها زوجهن أزواجهن كينان إما جتنا da ciki ko mijinta ya mutu ko mijinta bai mutu ba ma dama an sauta to nan yanzu saukewa cikin shine iddanta shine iddanta gaba daya ko wa wafati muktasa bilha'il saboda haka Eh, bilhail idda na wato kenan mutuwa ta zama kebancewa eh, mu dama lokaci ya eh, go? ce وقال القرطبي yake cewa bayyana تشافى wannan hadisi ya yi bayani an na kaulahu ta'ala cewa fadin Allah madaukakin sarki da ya ce wa ulatul ahmala ajalahunna an yada an hamlahunna mahamulun ala umumi an dauke shi akan wato kenan umum dinsa fil mutallaqat a cikin duk matan da ta zama an sake ta wal mutawaffa anhunna azwajuhunna da wannan mazajensu suka suka mutu da wanda sake ta aka yi da wanda mijinta ya mutu duka in sun haife shi kenan wa anna iddatul wafati kuma idda ta mutuwa kuma da aka ce arba'at ashurun ashara muktasa bil ha'ili kenan mai ciki ne mina faini ita ne za ta abin nan eh, wadda mutukin mijinta bai mutu ba wa ya ta'addad hadha abinda zai kara karfafa mana wannan shine fadin abdullahi dan mas'ud da yake cewa man sha'a ba haltuhu inna ayatin nisa'i kusra nazalat ba'ada ayat eh, iddatul wafat duk wanda ya so zamu iya mu bahala da ni da shi shine mu rantsa kenan ko ta'alu na du'a abna ana wa abna akum wani sa'ana nisa sa'akum summa nabtahil shine mai kankan da kai a gaban Allah mu tsinuwa duk wanda yaso zan iya mubahala da shi cewa ayat suratul nisa'i al-qusra wannan nazalat ba'da ayati iddat lufa ta sauko ne bayan wato kenan iddan wafati saboda haka ya rada karfafa mana guya akan wannan magana kenan masala ta uku wadda take magana akan menene lokacin takaba wa qad tahdul mar'atu ala zaujiha mace tana yin wato kenan ta kaba a mijinta ne kadai ko kuma za ta iya a mijin wata ma to sai malam ya ce aujabatu shari'a al-garra an tuhadda marata ala zawjiha al-mutawaffa muddat muddat al-idda wa hiya arba'ata ashhurun wa asharan shari'ar musulunci ta wajabta ma mace za ta yi idda a mijinta da ya mutu ya barta iyaka wata kenan wata hudu da kwana goma waye ya juzu lahasanan ya halatta kuma an ta hidda za ta iya yin takaba ala biya a wani mutum wanda yake na kusa da ita shi ne almayit wanda yake macece wani na kusanta nata da ya mutu za ta iya masa takaba salasata ayyamin na kwana uku idan mijinta ne za ta yi masa takaba wata nawa hudu da kwana goma amma in ba mijinta ba ne na kusa da ita ne to za ta iya yin takaba na kwana uku wannan haka shari'a ta tsaye da shi wa ya mu alaiha an ta hadda alaihi fauka zalik amma in ba mijinta ba haramun ne ta yi wato kenan idda takaba a wannan mutumin sama da kwana uku haramun ne haramun ne wannan kuma idan za mu samu dalilin wannan limaruya fi sahihaini an zainab bintu ummi salma saboda hadisin da aka rawato daga wato kenan buhari da muslim suka roto daga zainab bintu ummi salma kala take cewa da kaltu ala ummi habibata hina tuwufiya abu ta abuha na je gidan ɗakin ummi habiba matar manzan Allah sallallahu alaihi kenan ko lokacin da babanta ya mutu shine abu sufyan yawa yar gidan abu safiyan ne to ran da baban abu safiyan din ya mutu sai je bayan ya mutu sai je gurinta fadat ummu habiba bitibin sai ta ce a kawo mata turare ita umu habiba da fiye a cikinsa a khalukun wa gairihi an sa turaren an har hada shi da wasu kwankwashi da irin na masu turare an hada wannan da wannan hada da wannan fada hantu min sai na goga haka sai na shafe jikina ko sama masar bihi abi ha ta shafi nan damtsanta wannan ta shafi wannan damtsanta da shi ta dan shafa a jikinta sun makalar sannan sai ta ce wallahi mali biddibi min haja gaira anni samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kula alal minbari tace yanzu kun ga na shafa turaren nan wallahi ba da bukatun turare sai dai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan minbari a cikin masallaci a gamainar jama'a yana cewa la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an ta hidda mayitin fauka salatin bai halatta macen da ta yi imani da Allah da ranar lahira ta yi ma wani mutum ta kaba a sakamakon mutuwarsa ba sama da kwana uku illa Allah zoji sai dai idan mijinta ne shi kan za ta yi masa ta kaba arba a tashirin ashira kwana wata hudu da kwana goma saraka yanzu ka gani ma'anan ta kaba a nan shine wata gidan tarkus zina za ta bar ado za ta bar ado ba za ta yi ado ba wata tsayi ba za ta shafi turare ba wal kizam ba za ta yi kunshi ba wata arut lil anzar al qatibin ba za ta bijiro kanta dan masu nema su zo su ba ma'ana ba za ta yi yanda dai za a yi sha'awar neman ta da aure ba wa inna ma wajaba ala zawjati wafa'ul zauji. an ce ta yi hakan nan saboda cika alkawarin da yake tsakaninsu da mijinta mutumin da kuke tare da shi yake ci da ke ke shayar da ke ke dauka muke dauni a sai ki magani yayi kaza yayi kaza yayi kumfan baki a kanki in ya mutu ya kamata akwai wani abin da zaki nuna masa na damuwa shine Allah madaukakin sarki ya abin nan wa mara'atul haqqihi da kuma kiyaye masa haƙƙin sa alazim alaiha wanda yake mai girma akanta fa innar rabitata zawjiyya aqdasu ribatin domin igiyar da ta daure tsakanin miji da mata to igiya ce wanda take mai tsarki sosai kwarai da gaske don haka fala ya sufu shar'an wala adaban an tansa zalikal jamil a shari'ance ko a ladabi irin namu na rayuwa bai kamata ce mace ta zama ta manta da miji mijinta ba ya mutu yau ta fara sharfoliya gobe ya nuna ba wani kwansan kwata-kwata bai haramta ba shi sa musulunci ya tsara wannan saboda Allah da da su ta rika jin wannan zaman da suka yi tare da shi din har ya zuwa wani lokaci kuma wa tilmara ta hiddu ala zawjiha haulan da mace tana yin takaba shekara guda ne haulan kamilan tafajju'an wa huznan ala zawjiha tai ta nuna bakin ciki tai ta kuka akan mijinta wa nasaka Allahu zalik Allah maɗaukakin sarki sai soke wannan waje ala arba'a ta shuru ashirin. sannan ya sanya shi ya zama wata hudu da kwana wato goma al'imam imam al-bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga nana ummi salma anna al-mar'ata qalat ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna ibni tuwfiya anha zawjaha inna ibnati ta mijinta ya mutu wa shakar aina ainaha afa na huluha ta kawo kuka idan ta yana da ɗan matsala za mu iya sa mata kwalli sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a marrate ne a salasan yace a'a so biyu ko kuma ma so uku yace mata a'a a'a a'a har so aso uku sannan sai ya sake ce mata Allah inna da rajawa to yanzu kan zamu iya hakura haka wa goma mata cika daidai ko to to ya ba mu da tambayoyi Hmm. to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah damu dakata ne insha Allah taala sai idan Allah kai mu gobe